الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنسى وما تبيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحجه إلى الجزاء amma ba a duk assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau cikin wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ya sa ya zama ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi allah ka ba mu ikon yi na bari allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da ita na azaba kuma Allah ya tsare mu da shi akwai tambayoyi da za mu kananta kwaya biyu akan makalla bismillah malamai suna cewa mace ce jini zuwa tana da ciki cikin sai ya bare to sakamakon bare wannan cikin jini ya zo za ta yi sallah ko ba za ta yi ba malamai suna da wata ka'ida cewa al'hukumu ya duru ma a illatihi wujudan wa admar hukunci yana juyawa ne tare da dalili wajen in an samu abu kaza akwai hukunci in babu babu hukunci da haka wani lokaci suna ba barewar ciki hukuncin haihuwa ne tsaraka in jini ya zo sakamakon barewar ciki mace za ta daina sallah injinin ya ɗauke sai ta ci gaba wallahu alam ai mun yi magana shekaran jiya mun ce ba kowace mai shayarwa ba ce take ciyarwa kamar yadda ba kowace mai ciki ba ce take ciyarwa mun ce mai shayarwar da ta gwada yin azumin ba za ta iya yi ba ta fuskar da ta ce za ta yi azumi yau daga safe zuwa a zahar saboda bala'in wahala kamar za ta suma gobe ma ta gwada haka jibu ta zama gwada haka amma kawai daga kin tashi kina shayarwa kin ji alama akwai wahala sai ki ce ba za ki yi azumi ba shayarwa za ki wannan ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya sa mu dace jiya mun tsaya za mu tashi wa idan suhufu nusharat وإذا الصحف نشرت وإذا السماء Allah Ta'ala Ya ce wa أحضرت الله تعالى يتي وإذا الصهف نشرت إذا na aikin da bayi suka yi aka yada su malamai suka ce kila aka ce o ya kullu insanin aka ba kowane dan adam sahifatahu fallan takaddan aikinsa bi yaminihi da hannunsa na dama au bi shimalihi ko da hannunsa na hagu Allah ka sa mana cikin yan bangaren dama Allah ka sa ba ma cikin yan bangaren hagu kuma haka Allah zai dara mutanen duniya gida biyu ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka dauki littafin shi da hannun dama aka bashi haka a filin alkiyama zai dinga cewa ‘yan uwansa ku kalli littafi na ku karanta ku gani saboda zai anni banantu anni mulaƙin hisabiya na tabbatar da cewa sai na samu hisabi mai sauƙi kamar a nan duniya ne kana da bai cewa su tashi shi karatu sai su ƙi idan ranar sakamako ta zo duk ɗalibin da ya fita da sakamako mai kyau za ku ga yana yawo da sakamakon ko'ina yana cewa a duba a ga result din da ya fita da shi amma Allah wanda duk ya san ya fita da result mara kyau to shi da kanshi duk kunkuna sakamakon yake bai yadda wani ya ga ya fito da shi to shi yasa wasu abubuwa su kan gudanu a duniya a matsayin misalai da Allah ya aje wa dan adam kafin ya koma zuwa ga Allah shi yasa za ku ga nan duniya yanzu duk ma'aikatar da kika je yanzu kina neman a dauke ki aiki za su tambaye ki mustawarki ta karatu me kika karanta kin taɓa yin aikin gwamnati ko baki taba yi ba kina da experience na shekara nawa kafin su ɗauke ki to ita kuma rayuwar duniya daga kin mutu mala'ika ba zai tarba tambaye ki wai qualification ɗinki da mai da mai kika karanta mai experience abu biyu kawai za a tambaye ki aikin ki mai kyau ko mara kyau bas shi kenan kawai wa qala qatada su qatada ci yabna adam ya fi dan adam tumli fi ma fiha wato mala'ika yana maka imla'in abin da ke ciki kina faɗar magana ana rubuta shine imla'i kina faɗar magana ana rubuta duk inda kika je kika yi magana da adadin kalmomin da kika yi kina faɗa akwai mala'ikan da Allah ya sa shi kawai aikin da zai shine ya dinga rubuta abin da kike faɗa sun matutuwa sannan za a tattare abin da aka rubuta ɗin sun matun sharu alaika yau malkiyama sannan za a yaɗawa mutum gobe alkiyama fayan buru rajul sai mutum ya duba ma da yumli fi sahifatihi me ya faɗa aka yi masa imla'i a cikin fallon takardarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa taral mujrimina za ku ga wanda ya je wa Allah da gima giman laifuffuka mushfiki na min mafi yana cike da tsoron abin da aka rubuta a cikin littafinsa na aiki idan aka ɗauka aka ba mutum ya juya ya sake juyawa ya sake juyawa sai ka mutum yana cewa ya ƙulu ne ya wai na kai cu mali hadar kitab wannan wani irin littafi ne la yi gadiru sagiratan wala kabiratan illa a asaha bai barin ƙaramin abu ballantana babba sai da aka kiyaye shi ta hanyar duk abin da ɗan adam ya sai da aka rubuta Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran duk abin da dan adam ya yi shi ya same shi a rubuce a halarta a gaban Allah sai ya ce wala yadlimu rabbuka ahada Allah ba yadda za a iya zalunci kowa wannan shine wa idha suhufu nushra kuma wannan abin yana farawa daga kanki daga ran da kika san cewa kin fara jinin al'ada alama na balaga ya zo miki to an haɗa ki da mala'iku guda biyu na dama da tsibin atidin na goma da tsibin atidin wadda ka in kin shiga kin dai kin yi ɓoye-ɓoye kin yi duk abin da za ki kina ganin kamar ba a ganki ba ba a san mai kike ciki ba wala ba abin da zai warware matsala ki da Allah sai dake dawo ki tuba kawai shine abin da zai warware matsala wa qawluhu wa ila as-sama'u kushidat ai qala mujahid mujahid yace ribat, idan aka ainihin wato a zarita wa qala siddi yace kushifat aka yaye ta wa qala dahaq dahaq yake tankashifu idan ya zamanto saman nan ta tafi shine fa zahabu sai ta tafi wa qawluhu wa idal jahim ila qala siddi ai uhum yad aka sa tana da tsananin zafi ita wutar jahannama wa ƙala ƙata da ƙata da ya ce idan aka kunna ta ƙala ya ce wa inna ma yusa'iru ha gadabullahi abinda zai sa jahannama mai zamanto ta kunnu ta ruru shine fushin Allah wa ya bani adam da kuma kurakuran da mutane suka yi ma Allah aka ji gaban Allah aka taru da shi kuma an yarda cewa ranar da za a tashi gaban Allah a je a tsaya ita ce ranar da Allah zai yi fushin da tun da yake bai taba yin wannan fushin ba kuma daga ranar in yi wannan fushin babu ranar da Allah subhanahu wata'ala wato zai yi fushi sama da wannan kamar yadda malamai suka ainihin wato ce shi yasa za a yi shekaru da yawa kuma shekaru irin na lahira mutane na tsaye ba wanda Allah ya saurare shi magana da shi saboda rabbul izzatu wal jabaruti ya fasata dan adam da kuka sani tun daga wanda Allah ya fara halitta na farko har na ƙarshen duniya wanda zai zo duk an taro a gurin rana kun ku ga taro ku yayi taro ko na mutanen Najeriya kadai aka ce za a tara su a guri daya sama da mutum miliyan 200 da wani abu ai ka zo ka ga dan adam ka san ba karamin taro za a yi ba mallan sana'a a tafi kasar China a ce za a yi taro ko a tafi kasar America a irin can da kake ganin jihar kwaya daya tana da population na dan adam da ya fi najeriya gaba daya to sai a za a tara mutanen to ballantana a ce ko yanzu mutanen duniya kaɗai ana buƙatar wani guri da zai tara su ka zo ka ga wannan taron na dan adam ai ba ƙaramin tashin hankali ba ne na taro ballantana a ce a'a ba fa mutanen duniya na yanzu ba tun daga na farko har zuwa wanda za su zo nan gaba duka za a tattaru sannan ya ce wa ƙauluhu wa idan jannatu uzlifat shi ne ai ƙurribat ila ahaliha idan aka kusanto da aljanna zuwa ga ma'abuta ita wannan duka bayanin da Allah ya tun daga farko har zuwa nan wa ƙauluhu sai ya ce alimat nafsun ma a hadarat lokacin rai za ta san mai ta gabatar wa Allah da shi na aiki sai al'imamu bunu kafir ya ce haza huwal jawabu wannan shine dama amsar da Allah yake so ya ba mutane tun daga idan sama'u idan shamsu kuwirat idan sama aka nannaɗe ta kamar naƙin rawani aka haɗa ta da wata aka yi jifa da ita in kuma kaza ya faru sai ya ce ai idan waka ta hazihin umaru idan waɗannan al'amura suka faru hina izin a wannan lokacin ku ta alamu kullu nafsin ma amilat lokacin rai za ta sanda abin da ta aikata a gaban Allah wa uhujirat zalika laha za a halatto da wannan gare ta kama ta'ala kaman yadda Allah yace yawma tajidu dukullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta san abin da ta aikata na alheri gashi a gaban Allah an halatto da shi wa ma amilat da abin da ta aikata min su'in wanda yake mara kyau amma mutum idan ya ga marakin Allah ya ce waddu rai za ta yi gurin cewa lau an na bai na hawa bai na hu amadan baɗida ina ma a ce tsakanin shi da aikin da ya mara kyau akwai tazara mai mugun tsawo shi yasa ƙarshen ayar ce Allah ya ce wa kuma Allah wani nafsuhu Allah yana tsoratar da ku cewa ku kiyaye shi ku yi ta kanku wa qala ta'ala Allah ya tsara faɗa mana ya ce yunabba'ul insanu za a ba ɗan adam labari yawma irin a wannan ranar bima qaddama da tsohon aikin da yi sabu wa akhara da tsohon aikin da yi aikin da kai gab da rayuwarka za ta kare wanda bai daɗe ba a dauko shi a baka labari wanda ya wuce tsohon ma a dauko shi a tuna wa dan adam a ba shi labarin akan aikin da yi subhanahu wata'ala ayoyi na gaba Allah sai ce mu فلا أقسم بالخلق عليهن والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند before ce fala uqsimu bikunna ina rantsuwa da taurari waɗanda suke tafiya a matafiyarsu Aljawarin kunna waɗanda suke ɓuya a inda ya kamata su ɓuya wallaili Allah ya rantsi da dare idan as'asa idan daren ije idawo subuhi Allah ya rantsuwa da asuba idan nafas lokacin da asubar ta numfashi innahu lallai shi wannan ƙur'anin da kuke ganin sa da ƙaunar rasulun kare magana ce ta wani manzo da Allah ya wakilta shi ya faɗe ta a madadin Allah ne mala'ika jibrilu zai kuwace ma'abucin ƙarfi inda zil arshi a wajen Allah subhanahu wata'ala mai arshi mai al'arshi makin wanda yake tabbatacce mutsa'in shi mala'ika jibrilu abin yi matsa'a ne sama a can sama aminin sannan amintacce ne wa ma sahibukum lallai abokinku wanda yake alaka da ku ta rayuwa shine annabi Muhammad bai kasance ba bi majnun shi ba mahaukaci bane wala qad ahu. haqiqa manzon Allah ya ga mala'ika Jibril bil ufqil mubin asasannin sama mabayyani ma huwa kuma shi annabi bai kasance ba alal ghaibi akan gaibin da Allah ya sanar da shi bidanin ba abun tuhuma bane kuma ba maruwaci bane ma huwa bi qawli shaytanir rajim wannan ƙur'anin ba magana ba ce ta ainihin wato shaitanu fa aina zahabu. ina hankulan ku suke tafiya ku ƙaryata lamarin Allah wanda bai kamata ku ƙaryata shi ba in huwa shi wannan alƙur'anin bai zamanto ba illa zikirin lil alamin tunatarwa ce ga talikai shi yasa liman sha minkum duk wanda ya ga dama daga cikin ku an yi saƙi mai katsaya kan tafarki madaidaici wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin ba komai kuke so ba sai abinda Allah madaukakin sarki ko kuke ganin dama sai abinda Allah din ya ga dama a kansa ya tabbata an ibn Umar yake cewa bin Hurayth yace sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha nayi sallar asuba tare da manzon Allah fa sami'tuhu yaqra'u sai na ji yana karanta fala uqsimu bil kunnas al jawaril irin wannan ladin suna ce mata sila ko za'ida li ta'kidil qasami za ku ga fala uqsimu bil kunnas wanda bai sani ba idan yazo yana iya fassara shi cewa ba na rantsuwa da taurari wanda suke gudu a magudanarsu da ya kamata ba shi ne abin da ake nufi larabawa suna faɗar irin wannan su kawo naɗin don su ƙarfafa rantsuwar da suke da haka malamai suka ce fala uku simu ta ƙadirin sawa uku simu ne ina rantsuwa da haka za mu ga cewa a cikin ƙur'ani gabaki ɗaya su takwas ne ya fara a cikin suratul waqi'a Allah ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum taqdirin sa shine wa uqsimu ina rantsuwa da masaukai na taurari sannan ya ce fala'u ƙusumu bi masu gusiru sannan ya ce fala'u ƙusumu bi rabbil mashariki wal magaribi inna laƙadiruna sannan ya ce la'u ƙusumu bi yawmin ƙiyama wa la'u ƙusumu bin nafsin lawama sannan sai nan sai da ya ce fala'u ƙusumu bil kunnas sannan za mu gani a sura ta gaba ya ce fala'u ƙusumu bi shafak sannan a can gaba ya ce la'u ƙusumu bi hadal balad wayannan su ne gurare guda takwas da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa irin wannan usulubu sannan wallahi ina rantsuwa da dare idan asa asa wasu idan tanaffas wa an Khalid bin ar'arata yace sami'tu aliyan wasu ila an an tambaye shi fala uqsimu bil kunnas al jawar al kunnas fa qalat hiya nujum ita ce taurari su bin nahari tana kuya da rana da aka yi da aida gari in ya waye waye yake ganin tauraro babu mai ganin shi saboda ta riga ta ɓuye da rana sannan wato tana gudu kai da rana sannan wata kanusu billali tana kuma ɓuya da daddare wa ƙala ba'adu al'a'imma wasu sashen malamai suka ce inna ma ƙila da nujumi alkunnasu an ce wa taurari alkunnas ne ai fi hali iha, a halin wata. sun mahiya jawarin fi falakiha sannan tana gudu a cikin falakinta wafi fi hali ha da kuma halin ɓuyarta yi ƙwalu laha kunnas lokacin da ta buya sai a ce mata kunnas min ƙaunin arabi na maganar larabawa da suke ce awon zabiyu ila kinasihi ta taghayyaba fihi wato barewa ta tattaru idan ta lokacin da ba a ganin wakila wasu malamai suka ce fala uqsimu bil khunnas ay baqarul wahshi sanu daji. ita ce kauna ita ake ce mata al khunnas wa an abi maisarata an abdullahi fala uqsimu bil khunnas al Kunnas. ma hiya ya amru menene ita kultu sai nace al baqaru qala sai ce wa ana ara zalika ina ganin haka duka larabawa suna kiran wa'annan da khunnas wa an abdullahi bin abbas yake cewa al jawal al khunnas taqnusu ila billi wato saniya ta daji bauna kenan wacce take ainihin wato kuya zuwa ga inuwa Wata tawaqqafa bunu jariri fil murad bi qawlihi al imam al mufassirin da yazo wato imam al mufassirin karkashin wannan ayat da yazo sai yake cewa wato yayi tawakkufi da yazo ya tsaya da ya gama ganganun malamai da suka yi a wajen alkunnasi aljawarin kunnas sai ya ce huwan najumu awon ziba'u wa bakar duwashi ya ce ana nufin taurarin sannan yana iya ɗaukan barewa ɗin sannan yana iya ɗaukar saniyar daji ƙali sai ce wa ya hatamilu an ya kunan jami'u murada kuma yana iya ɗaukan duka ake nufi wa ƙauluhu wallele idan asa fihi ƙaulani malamai sun yi magana biyu a haduhu ma ɗaya daga ciki shine iqbaluhu bi zalami Allah ya rantsuwa da dare lokacin da dare ya gabato da duhunsa wal akharu idza as'asa shine idza adbara Allah ya rantsuwa da dare lokacin da daren ya juya ba wa qad ikhtara ibn jarir al akhar ibn jarir ya da magana ta karshe li qawlihi tawassubu idza tanaffas ay adaa sai fassara wal layl idza as'asa rantsi da dare lokacin da daren duhunsa ya gabato da kuma asba lokacin da haskenta ya haska wa indi al-imam ibn kasir yace ni dai a guri na annal murada bi qawlihi abinda ake nufi da fadin Allah idza as'asa shine idza aqbala idan dare ya fuskanto wa in kana yasihu istimaluhu ko da yake ya ingantu ayi amfani da shi fil idbar aidan a ce lokacin da daren ya juya baya lakin al-iqbala ha huna an sai dai a fassara shi da lokacin da dare ya gabato ya ku dacewa ka annahu aqsama bil layli Kamar Allah ya yi rantsuwa da dare wa zalamihi da duhun daren idan aqbala idan duhun ifiskantu wa bil fajri Allah ya rantsi da asuba wa diya'ihi da kuma hasken asuba din idan asharaka lokacin da ya haska kama qala ta'ala kaman yadda Allah ya ce wal ina rantsuwa da dare idan ya ga sha lokacin da daren ya zo ya lullube wuni sannan wannan hari ina rantsuwa da wunin idan ta zalla lokacin da haskensa ya bayyana wa Allah ya ƙara cewa duha ina rantsuwa da hantsi wallaili idan saja da dare lokacin da ya duhu wa ƙala ta'ala Allah ya ke cewa faliqul habbi faliqul isbahi Allah shine wanda yake keto da hasken asuba Waje al-layla shi ki dauke dare isan ya shi ya zama sakanan wajen da ake samun natsuwa sai ce wa gairi zalika min al da wasu daga cikin wa'annan na ayoyi sai ce wa qala kathirun min ulama'il usul da yawa daga cikin malaman usulul fiƙi sun faɗa sun ce inna lafzata as'asa tusta'malu fil iqbali ana amfani da lafazin as'asa wajen abin da ya shafi gabatowa wal idbar da kuma abu ya juya baya ala wajhi al akan fuska ta cewa suna haɗuwa ɗin ya ɗauki ma'anan biyu abu ya fuskanto kuma ya juya baya sai ce fa alaha za ya siku akan wannan ne ya inganta an yura da kullum min huma a fassara kowanne daga ciki lahu alam sannan as'asa yana cikin nau'i na fi'ile ruba'i kamar yadda malaman Lugan larabci suke cewa wa'anda fi'ilai ne da ƙur'ani ya amfani da su ba su da yawa wanda yana daga ciki akwai irin su damdama irin su al'ana hashasal haqqu irin su zalzala da makamantansu irin su fa wasu wasa ilaihi shaytanu za ku ga cewa af'al ne irin su fa kubkibu fiha hum walgawun, af'al ne da ba su da yawa a larasi wanda qur'ani isti'malin irin waɗannan wa qawluhu was-subh idza tanaffas ila rantsuwa da asba idza tala a lokacin da ya kullu to wannan fa yana daga cikin bangare na auqat saboda muhimmancin sa da zaku ga Allah yana rantsuwa da su kun ga nan ya rantsi da dare lokacin da daren ya fuskanto to da abin da zai faru da dan adam a rayuwarsa dama ko ya faru da ke a bangaren wuni ko ya faru da ke a bangaren dare ko ranki Allah zai dauka mutuwa za ta zo miki to a wannan yanayin zai zo miki ko a ɗauke ki a wani ɓangaren da yake da alaƙa da wuni ko wani ɓangaren da yake da alaƙa da dare duk kuma aikin da za su ma Allah na alheri to yana da alaƙa in ma ya zamanto ɓangare na dare ko ya zamanto ɓangare na wuni da haka yayin da Allah ya gama rantsuwa da dare sai kuma ya dawo ya rantsi da asuba lokacin da hasken asuba din ya bayyana wa qawluhu fadin sa da yace innahu la qawlu rasulin karim ya'ani annal qur'ana wannan qur'anin da kuke ganin sa la tabligu rasulin isarwa ce ta wani manzo mai karamci ai malakun sharifin mala'ika mai daraja hasanul kulki wanda yake da kyakkyawan ɗabi'u wato halitta kai halki bahil mandari wanda yake da kyansa yana da ban ƙayi wajen kallon shi malamai suka ce abinda ke nuna mala'iku suna da kyau lokacin da matar imar atul aziz yusuf yana zaune a gidanta abin da ya zo ya faru ya faru har allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin cewa an zo an yi ƙure lokacin da ta cewa mai gidan cewa annabi yusuf ne ya neme ta da aka zo allah da ya ce wa shahida shahidun min ahaliha mai ba da shaida daga cikin mutanen ta ya ba da shaida har aka zo ƙarshe daga ƙarshe da mijin ya gane cewa matar ce take da matsala sai ya ce yusuf a ari da an haza yusuf ya haƙuri kau da kanka akan abin da sai maka ya ce mata ke kuma wasu tafiri da zambiki ki koma ki nemi gafaran allah akan zunubin da kika yi innaki kunti min al domin kina daga cikin mutanen da kuka yi ma Allah babban laifi to shikenan daga nan ne fa sai labari iya a gari ana cewa imar atil aziz yanzu matar yallaɓai yanzu ta rasa wanda za ta nema su yaron gidanta imar atil aziz yanzu matar yallaɓai ta rasa wanda za ta nema su yaron gidanta ka mana ganin santa ya riga ya lullube shi kada shiga hahubba inna na rana hafi da lalin to lokacin da ta ji labarin abin da ragowar matan gari ke yadawa a kanta shine falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna sai ta aika musu invitation card tana gayyata kowa ya zo tunda ita ce matar shugaban kasa sai ta selecting din ragowar matan manyan gari sannan ta aika musu invitation card ta sa aka shirya abinci wa asarat ilayhinna muttaka'an wa atat kullu wahidatin minhunna sakinan bayan da aka shirya abinci aka shirya gurin zaman da kowa sai da ishin gida yanayin abincin da za a ci har wukaki inda wani lokaci akwai walimar da za ka ga an kawo rago su kutun an ajiye da wuka shi kenan waƙala ta kuru da alaihin nan ta ce abin da nake so ko ka so ka gita ta gabansu ka wuce yana fitowa da ya gita ta gabansu ya wuce falon mara ainihu lokacin da suka ga annabi yusuf akbar nan suka girmama shi wa na aiki ya hunna suka dinga yanka hannunsu wa kulna suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan ba mutum bane in haza illa malakun kai mala'ika ne kuma ko a cikin mala'ikun na Allah ba mai karamci saboda masifar ko abin nan matukar kyau da suka gani dangane da ainihin wato annabi Yusuf shi yasa suka yanke hukuncin cewa irin wannan kyan ya fi karfin a ce dan adam na da irin wannan kyan sai dai mala'ika ba dai mutum ba da aka abinda ake faɗa ake cewa wai duk wanda ka gani da yankan hannu wai saboda abin da wa'ancan matan suke duk ƙarya ne wannan ba gaskiya bane ne to da aka wannan shine wa huwa jibrilu shine mala'ika jibrilu zai kuwatin ma'abucin karfi ka ƙaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da annabi qur'ani shine ma'abucin karfi domin ratin ma'abucin kyau ai shadidul khalqi halittar mala'ika jibrilu tana da tsanani shadidul batsh wal fi'l yana da mugun tsanani wajen damkar abu da aiki yanzu kun ga saman nan yanzu jirgi yanzu in ya tashi daga ƙasa zuwa sama kafin yayi balas inda zai fara daukar hanya yin tafiya a faɗa muku za a ce ƙafa ya kai wajen ƙafa sama da dubu biyar kafin ya kai wannan to yanzu daga ƙasa zuwa sama ta ɗaya tunda jirgi in ya tashi akwai gejin da a ƙa'ida in ya je sama ba a so ya wuce nan in ya riga aka yi rashin sa'a ya wuce nan to ya riga ya je kuma inda babu iska bai sai dawo ƙasa ba sai dai ya ci gaba da tafiya ila yau mace kawai sai da hali na akwai jirgin da ya samu wannan matsalar tun da ya tafi akwai sama inda duk abin da aka saki ko ɗan adam ko wani abu an kai inda babu iskan da ba zai dawo ƙasa ba sai dai ci gaba da yin sama kawai to wannan shi ne sama abin da zai ba ku mamaki irin saurin da Allah ya hore wa mala'iku za ku ga cewa ba wai sama ta ɗefa ko ta biyu ko ta uku daga saman bakwai idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya turo mala'ika jibrili da wani sako sai kai mamakin yaya ake yi daga sama ta bakwai in abu ya faru cikin minti daya Allah in ya turo shi ya kawo ƙasa ya ake yin haka yanzu ba zai baku mamaki ba mala'ikun da ke ɗaukar rai ya ake suke gudanar da aikin ɗaukar rai a ce a daidai lokaci ɗaya ana mutuwa a najeriya ana mutuwa a amerika da ingila ana mutuwa a ruwa ya ake ake wannan wannan duk wata halitta da za ku iya sauwara ta tana da sauri su ba yadda za a haɗa ta da irin saurin da Allah ya wa mala'iku shi yasa daga cikin abin da Allah ya hore ma aljani akwai sauri wani mutum ya taɓa tashi gab da magariba cikin ramadana ne suna ganin gab da magariba da ɗan cefanansa ya ga mota a kano ana dawanau-dawanau sai je shiga motar da shiga motar bai wuce minti biyar ba sai ji ana cewa mun zo cana na cana su sauka daga nan ba za mu tsaya ba sai bangon duniya kuma yana buɗe idan shi sai gaga shi a cana wallahi sai da aka kai shi ofishin embassy na najeriya aka yi fira da shi sannan aka sake saka shi a jirgi aka dawo da shi najeriya to da irin wannan saurin da aljani yake da shi ba yadda za a kwatanta saurinsa da mala'ika ta fuskar sauri ba ma ɗaya ba ne ta shi yasa malamai suka ce gobe alkiyama idan aka zo yadda Allah zai wa mutane kun ga galibin mutane a nan duniya wasu suna jin tsoron aljani kuma abin da ya kawo da galibi mutane suke jin tsoron aljani lalacewar da muka yi da nisa da muke yi da Allah sai sa aljani ke ba mu tsoro su da kansu suka faɗa cewa annahu kana rijalun min al-insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم jinni fazaduhum wasu mutane ne suka lalace cikin mu suka koma suna neman gudunmawa da aljanu sai wannan ya sa mu aljani dagawa da girman kai amma ba haka ba ba yadda za a hada aljani da dan adam gurin kima dan ittifaki tare da cewa a iya sanin ku ba ku taba sanin Allah ya aiko wani aljani ba a matsayin manzo duk annabin da Allah zai aiko shi yake aikowa shine annabin mutane kuma shi ne annabin aljanun da haka wannan shi ne abin da yake faruwa to alkiyama sai a zo a ajiye mutane haka a filin alkiyama idan an ajiye su sai a zo a kawo aljanu sai a zagaye mutane da su idan an gama ga sahun mutane a tsakiya ga sahun aljanu sun zagaye mutane sai Allah ya sa mala'ikun sama ta farko sai su sauko sai su kuma su zagi mutane da aljanin a ce sama ta biyu su sako, su sake zagayewa sama ta uku su sake sakkowa sama ta hudu har sai an kai sama ta bakwai da sabon mala'iku bakwai yana zagaye da mutane da aljanu to lokacin ne Allah zai kira zai ci ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi idan a cikin ku yanzu akwai wanda yake da ikon da zai iya shiga sama ko ƙasa ya koyi Allah ya ce fanfuzu to mutum ya gudu ya tsoron magani Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sultan ba wanda ya ce iya barin nan gurin sai da hujja hujjar ko ita ce aikin da mutum ya je wa Allah da ita mai kyau wannan turmutsatsin sai a fito da mutum sai a haɗa shi da mala'iku sai a ce su mai rakiya su kai shi aljanna amma an ba haka walla ba wanda ya sai fita daga wannan wurin. ko mala'ika kwaya ɗaya aka sa ballantana sahun mala'iku har guda bakwai da aka sai yake cewa ai lahu makanatu inda zil arshil makin sai ce ai lahu makanatun inda lahi mala'ika jibril yana da matsayi a gurin Allah wa manzilatun rafi'a yana da matsayi madaukakiya mutsain samma ai lahu wajhatun yana da girma wa huwa masmu'ul qawli shi abin saurara da maganar sa ne mutsa'in mutsa'ul abin yi wa biyya fil mala'il a'ala a cikin taron jama'a mafi ya daukaka su ne mala'iku qala qatada qatada yake mutsa'in samma ay fi samawati ya'ani laysa min afanidil mala'ika mala'ika jibrilu bai daga cikin kananan mala'iku bal huwa min as-sadati wal ashraf yana daga cikin shugabanni masu daraja wannan kalma ta sharifi an jirkita ta a kasar hausa sai aka ce wai sharifi wai shine wanda wuta ba ta ci Ariya ne wannan maganan ba gaskiya ba ne yauwa sannan wasu suka zo suna ta da da'awar sharifantaka kowane shaki sai ya miƙe sai ta shi ma sharifi ne wai da ma'anar jikan annabi ne a'a idan ya tabbata mutum sharifi ne ana ce musu sharife ne saboda darajar da suke da shi ba wai saboda wuta ba katinsu ba wannan maganan tatsuniya ne ku rabu da ita bal ya ce mu'utanan bihi abin kulawa da shi in tuki bali hadihin risalatul azima wanda aka zaɓe shi saboda wannan risala mai girma wa ƙauluhu aminin sifatun da jibirin bil amana wannan sifa ce ta mala'ika jibirin ta fuskar cewa mala'ika jibirin yana da amana wa hada azimun jiddan wannan abu ne babba annar rabba zaki abdahu wa rasulahu almalakiyya jibril Allah ya tsarkake bawa mala'ika jibrilu kama zakka abdahu wa rasulahu albashariya muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi ta'ala wa ma sahibukum bi majnun yani muhammad Allah ya tsarkake annabi alaihi wa sallam sai aka zaba aminu a sama shine mala'ika jibrilu sai aka turo shi ya kawo wa aminin ƙasa saƙo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wannan amana ba wai mala'iku ba ko annabawa dukkan ma ana buƙatar mu masu amana wanda yanzu yana cikin abin da ya karanci cin amana ya yi yawa tsakanin maza da ainihin wato matan wata ko amana ta magana ka faɗa mata wala ba za ka riƙe ba inda yanzu za a tashi wata ta kira wata ta ce mata don Allah ga wata magana mai muhimmanci amana wala ana tashi za ta je ta samu wata cikin ɗazu da aka tashi karatu ba ki ga wancan ta jani gefe ba to abu ka za ta faɗa min ta ce amana ke ma amana kafin sati ya zagayo wannan na faɗa ma wannan ana amana wannan ma amana duk amana ta gama zagayewa da sunan amana haka ake وقوله تعالى ولقد رآه بالأفك المبين يعني ولقد رآ محمد جبريل النبي محمد يا ملائكة جبريل الذي يأتيه wanda yake zuwa masa bin risalati da saƙo anillahi daga Allah ala suratin lati khalaqaha Allahu alaiha akan surar da Allah ya halicce shi akanta lahu 600 janahin yana da fukafukai guda 600 bil ufqil mubin ay al bayyin asasan ni وهي الرؤيا الأولى التي كانت بالبطفاء ita ce gani na farko da annabi wa mala’ika Jibrilu a wani guri da ake ci masa albataka wahiyar mazukura ta fi ita ce wacce aka ambata cikin faɗin Allah cewa allama hu shadidul kuwa zumin ratin fastawa wa huwa bil ufikil a'ala sun majana fatadalla sannan wato annabi ya matsa ya ƙara matsawa sai zaman tofa kana ƙaba ƙosai ne tsakanin annabi da Malaka juli kamar tsakanin baka da tsirkiya galibin wanda suka taso a bariki zu in ka faɗi wannan kalman kawai ka wuce wallahi jinka kawai suke ba su ma mai ka faɗa ba baka da tsirkiya sai wanda suka zauna a ƙauye su suke sanin me ake nufi faka na ƙaba ƙosai ne au adana tsakanin baka da tsirkiya a baka akwai abin da maharba suke yin harbi Wataƙila sai mun explanation sannan wasu za ta gane mafi yawanci 'yan gari sun riga sun cakudu Hausa taso daga yarbawa sai inyamurai ke wasu abubuwa haka take an ga haka saman wata haka an gan shi to yanzu wannan ita ce tsirkiyar wannan ita ce mai baka ɗin a da ana amfani da kwari da baka ba abinda suke ratayawa a baya a zuba abin harbin shine kwari kibiyoyin shine ne kibiya sandar da ake yin harbin shine baka igiyar da ke ciki shine tsirkiya don an kalla za a ga cewa tsakanin wannan da wannan babu nisa ko shine faka na tsaba ƙosai ne au adana sai zamanto sai zama kamar tsakanin baka da tsirkiya wannan shine yadda hausar take kenan Allah ya sa mu dace mun san mu mun gode ma Allah da yake mun zauna kauye mun rayu a kauye irin waɗannan abubuwan ba mu da jahilci wajen wajen sanin su saboda haka duk wacce take da kauye in dai kauyen akwai zaman lafiya kar bar yarinya ta in ba ta so hausar ta kubuce mata ya zaman to ba ta kullawa kauye ko sati ɗaya ko wata ɗaya ce dan ta san me ake ciki wannan shine to sai ya zamanto fa ha'ila, ila abdihi ma auha sai wahayi zuwa ga bawansa abin da ya masa wahayi kama ta ƙaddama kama taqaddama tafsiru zalika wa kama yadda tafsirin wannan ya gabata da kuma tabbatar da shi wa dalilu alaihi dalili akan wannan annal muradabi bi zalika jibrilu ana nufin mala'ika jibrilu ne wa zahiru malam ibnu kasir ce abin da ya bayyana wallahu a'lam anna hadhihi sura wannan surar da ke gabanmu wacce muke karantawa yanzu shine nazalat qabla lailatul isra ta sauka gabanin daren isra'i li'annahu lam yuzkar fiha illa hadhihi ar-ru'ya da mun ba a ambata ba a cikin ta sai wannan ganin kenan kafin ay isra'i da annabi ayi mi'raji da shi wannan suratul isra'i tana maganan daukar annabi daga masallaci mai alfarma a kai shi baitul maqdis ita kuma suratun najmi tana maganan mi'raji daukar annabi daga baitul maqdis akai shi saman bakwai akai shi yaje ya ga aljanna ya ga wuta a dare ɗaya ya dawo ita kuma wannan surar tana maganan kafin ai tafiyar annabi sallallahu alaihi ya ga mala'ika jibrilu a surarsa ta mala'ika a rayuwarsa sau biyu sai yake cewa wahiyar ula amma saniya wahiyar mazkura fi qawlihi wala abu na nazlatan ukura ya ga mala'ika lokacin sauka ta daban inda sidratul muntaha a wajen magariyar cikewa, inda ha jannatul ma'awa a wajen inda aljannan makoma take iz ya gasha sidrata ma ya gasha lokacin da abin da ya lullube magariyar ya lullube ta sai ce fatilka wannan inna ma zukira fi suratul najmi an ambaci wannan a suratun najmi ne wa qad nazalat da suratul isra'i ita kuma suratul najmi ta sauka bayan suratul isra'il wa qawluhu wa ma huwa 'alal ghaibi annaba akan gaibi ba mai ruwa bane ai wa muhammadun alama anzalahu allah ilayhi bidanin ai bi muttaham ba a tuhumar manzon Allah akan abin da ya shafa gaibi wa qila wasaka ce bi baqil ay yabzuluhu li kulli ahad duk abin da Allah ya saukarwa manzon Allah yana karantar da shi ga duk wanda ya dace ya karantar da shi shi yasa na Aisha take faɗa take cewa inda a ce annabi zai iya boye wani abu da Allah ya saukar masa to da babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai boye irin abin da ya shafi matsalarsa da ainihin wato Zainab bintu ainihin wato Jahash wanda Zainab bintu Jahash da Zaidu Zaidu shi kaɗai ne sahabin da Qur'ani ya ambata cikin sama da sahabbai dubu ɗari da annabi ya rayu da su ƙur'ani bai ambaci sunan abubakar ba bai ambaci sunan umar ba bai ambaci sunan usman ba bai ambaci sunan sayyidi ali ba sai ya ambaci sunan zai da kawai saboda mai matsalar tabanni da suke yi su laraba tabanni shine ne ɗauko yaro asali ba ɗanka ba ne ka riƙe shi ya zo yana amfani da sunanka to daga baya wannan yaron yana iya komawa kamar ɗanka ta yadda in ka mutu ko gadon ka yaron yana iya shi kuma zaidu asali yaƙi aka yi da sarkin wani gari da sarkinsu sarkin wani gari ya kawo hari garinsu ya kashe na kashewa ya kama na kamawa sai zama daga cikin bayan da sarkin ya kama ya zo makka ya siyar da su akwai zaidu sai zama ɗan uwan na na kadida shi ya sai zaidu sai ya zo ya ba na khadija kyautar zaidu bin harisa to da aka bayar da kyautar shi a matsayin bawa wannan shine dalilin kulla alaƙar su da manzan Allah da nana khadija da shi da shi yana matsayin bawa annabi ya aure ta harkar kasuwanci tana shiga sai zaman to tare da shi ake yin tafiya har Allah ya aiko manzan Allah da manzanci shi yasa za ku ga idan ana lissafin waɗanda suka fara musulunta a farko a cikin matasa sai a ce Ali bin Abi Talib a cikin mata sai a ce na na Khadija a cikin dattijai sai a ce sai na Abubakar a cikin bayi sai a ce Zaid bin Harisa to da baban Zaidu sai kawai ya zo ya bashi labari a Makka yace danka da kake nema shekara da shekaru na fa ganshi a wani gida a Makka sai kwaso dukiya mai yawa sai ya taho da ya zo sai ce wa manzan Allah wannan ɗana ne kaji kaji kaji yadda ya faru ka taimaka ka bani ga kuɗi na zo da shi a matsayin fansa sai manzan Allah ya ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓar fansa ai ɗauki ɗanka in kana so ka tafi da shi lokacin da baban zaidu ya kama hannun zaidu cewa ka tafi sai zaidu ya ce masa ya tsaya kai uba ne kaɗai shi kuma manzan Allah uba ne da ƙari me yake nufi mu'amalar da manzan Allah zai maka duk duniya babu uban da zai iya maka wannan mu'amala shi yasa ana san maluku ya ce tun da nake ya zauna gidan manzan Allah ya masa hidima shekara goma yace idan annabi ya aike shi ya je ya karɓo masa wani abu in ya ji shuru-shuru bai dawo ba sai annabi ya tashi sai je ya karɓo abin da zai karbo in ya dawo zai gan shi yana wasa sai zagaye shi sai ya wuce ya je gida kawai ci gaba da harkar shi ba zai tambaye shi ba ina kaɗa mai tsaye da kai shi kenan ya daidai ya fito ya tashi harka to ana nan shi kenan Allah yana so ya ɓata wannan abin na tabanni da laraba suke shi yasa za ku ga a suratul azab tun a farko Allah ya fara ishara cewa ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah kowa a kira shi da sunan baban shi shine abin da ya fi dacewa yana cikin kurakuran da kuke amfani da sunan mazajen ku ku daina duk mace a kome za ta yi amfani ta dinga amfani da sunan mahaifinta saboda ne yau ana iya samun kaddara ta Allah kina amfani da sunan wani namijin gobe ki koma amfani da wa to sai ku ga sai an ta an tafi kotu an ta an yi waye ana ta canje canje amma tun a farko inda an bi ka'idar shari'a ki tsaya kawai ki amfani da sunan wa sunan mahaifinki bas shikenan babu matsala to kenan da wahayi ya zo aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addini suna tare da zaidu ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai aka ce zaidu zai auri zainab bintu jahash ita kuma zainab bintu jahash bakurai shiya ce ta asali shi kuma zaidu bawa ne asali yan tashe aka yi su sai zamanto ba ta san auren danginta ba sa so ba wai dan bai cancanta ba a'a suna kallon bakurai shi na asali ya auri bawan da yan tashi aka yi wannan abin aibu ne a kansu da wannan matsalar ta kai ta kawo Allah ya saukar da cewa makanin mu'mini wala mu'minati ba zai yi ga mace mai ansa sunan imani ba ko namiji idan Allah da manzon Allah suka ce ga abin da suke so a yi wani ya zo ya ce shi yana da zaɓin yi ko bari daga baya sai aka haƙura sai aka yi auren to da aka yi auren yana samun matsala sai zo ya kawo annabi complain ya ce ga halin da yake fuskanta ne Allah ya ce mana wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya masa ni'ima ni'ima ta farko da Allah ya wa Zaidu shine shigarsa musulunci wa an amta alai kai kuma kai masa ni'ima ta hanyar da bawa ne aka inta shi in ya zo sai ce masa amsik alaika ka wattaqilla ka rike matarka kai hakuri ka ji tsoron Allah Allah sai ce ce falamma qada zaidun hawa watara shi kaɗai ne sunan sai zo cikin Qur'ani lokacin da zaidu ibiya wata bukata yana sakin tun Allah sai ya ce ha kai kuma sai muka aura maka da ita to shi ne na nasha take cewa yanzu yaro ya taso a ƙarƙashin ka da yarin yana biyarin ɗin sunanka ana ce masa wane wane kai ka je ka nemo masa a wuri aka bashi sannan yanzu kuma a ce ana so shi yaron ya saki matar kai kuma ka aure ta aiko za ka sha zagi a gari kuwa a gani ana ganin malaman nan ashe na Allah ne ashe diɗin iska ne yanzu yana amfani irin wannan aka kalla fa ka gani fa malam wanafa fa ya aure matar wani fa tana matsayin ɗan shi ko ɗalibin shi ba amma haka Allah ya ce annabi yi shi yasa ga dan rigimar ta kare ma da zaidu ya sakinta da za a yi auren Allah ne ya ce daga sama zawwaje ka hamu ne muka ɗaura maka aure da ita Allah ne ya ɗaura auren da kanshi mala'iku ne masu shaidu gurin ɗauran auren na naka shi kenan magana ta riga ta ƙare shi yasa a ƙarshen maganar sai Allah ya ce masu to bari ku ji ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi annabi muhammad ba baban kowa bane a cikin shi manzon Allah ne haka a jingina zaidu zuwa ga annabi a ce dan shi amma daina wannan maganar kwata kwata bata taso ba to inda annabi zai iya koyi ma al'ummar sa wani abu ya ki faɗa musu to wannan matsalar tana daga cikin matsala mai girma da ya kamata annabi ya koya ki faɗa mutane amma saboda umarnin Allah ne manzon Allah bai koyi ba sai ya faɗa wa mutane wa qala qatada qatada yake cewa kana alqur'anu ghaiban alqur'ani kaibu ne fa anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar wa annabi muhammad fama danna bihi ala an-nas annabi bai ruwa ga mutane ba bal nasharahu annabi ya yada shi wa ballagahu ya isar da shi wa bazalahu ya yada shi li kulli man aradahu ga duk wanda ke san alqur'ani din da ya koro bashi labari cikin suratu hud na annabi nuhu sai da ya gama yace masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan labarin da muke baka daga taskar gaibu muka dauko shi muke baka labari wa qawluhu wama huwa bi qawli shaytanir rajim ai wama hadha alqur'anu bi qawli shaytanir rajim ba magana bace ta shaytan wanda aka kore shi daga rahmar Allah ai la yaqdiru ala hamlihi shedan ba zai iya daukar maganar Allah ba wala yuriduhu ba ma ya nufin haka wala yanbaghi lahu ma dace gare shi ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin shedanu aljanu ba za su iya sako da alqur'ani ba wa ma yanbaghi lahum ma dace gare su ba wala yastati'un ba za ma ma yastati'un ba za su iya ba innahum an sam'i su dangane da inda suke jiwo maganan Allah a dama da ma'azulun an nisanta su kwata-kwata ba sa iya jiwa wa ƙauluhu fa'aina ta zahabu sai ya ce fa'aina ta zahabu usulukum ina hankulanku take tafiya fi takzibukum bi hadal qur'an wajen ƙaryatawa alqur'ani da kuke yi ma tare da bayyana ƙur'ani wa da fitowar safili wa bayani kaunihi da kuma kasancewa alqur'ani gaskiya ne min indillahi daga wajen Allah wa da qatada da yace fa aina tazhabun yace an kitabillahi wa ta'ati ta ina kuke barin littafin Allah da kuma yi yima Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ana kiran mutane yanzu wasu alakar su da qur'ani sai ramadan da ramadan ɗin ta wuce shikenan ba su da alaka da qur'ani sai shekara mai zuwa ita kuma shekara mai zuwa ɗin ba tabbas ba duk wannan aka yi wannan azumin da shi ba ne ra'ayi na shekara mai zuwa da shi kun san yanzu dukkan kunan kuna iya ba da shaida akwai wanda kun san bara da su aka yi amma na bana ba a yi wa ba ba yi da su ba to shi kenan maimakon an mutum da bi da alaƙa da ƙur'ani sai a cikin wannan watan da wannan watan ya zo yana da alaƙa da ƙur'ani bayan watan ya wuce ya ɗora kare yanki ina watan na wuncewa shi kenan shi ma mutum ko a rediyo ko a waya ba zai saurari ƙur'ani ba sai shekara ta zaɓe wannan ba ƙaramin hasara ba ne wa ƙauluhu in huwa illa zikirun lil alamin ai hadal ƙur'ani zikirun wannan ƙur'ani an bato ne li jami'in nasi ko tunatarwa ne ga dukkan mutane ya tadakkaruna bihi za su tunatu da shi wa ya ta'iduna sannan su azutu da shi liman sha'a minkum an yastaqim ay man arada al-hidayata dan mutumin da ke neman shiriya فعليه بهذا القرآن في رقود ون القرآن فإنه من جات يمون القرآن إلاني له دي يرقود شيء وهداية سنن القرآن شرياني ما يسأل عربا سكتر ون سامبوت دع الهدى sambod سوى دي in شقو غريب gari سوكو ki san ko ina ba inda aka ce an sa sambod kowane unguwa in wannan titin yayi wannan titin ya inan to ta shiga in dai kin iya karatu kina bin wannan sambo din ga inda zai shiga dama ga inda zai shiga hagu zai kai ki haɗin da zaki ji to Allah ya kora ya ce masa hudan ne shari'a saboda kowace aya ɗaya da ke ciki hanya ce da take kai ɗan adam zuwa ga Allah lami lafiya lau sai yake cewa wala hidayata tafi ma suwahu babu shari'a ga wanda ya riƙo ba da wannan littafin Allah ba wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ay laysatil mashi'atu makulatan ilaykum ganin dama ba abun wakilta ne zuwa gare ku Kamar sha'a da duk wanda ya ga dama a cikin ya shiryu wa man sha'a dalla wanda ya ga dama ya ɓace. Allah dai ya riga ya nuna mana ga hanyoyi nan guda biyu idan kin ga dama ki zaɓi bata in kin ga dama ki zaɓi shirya bal zalika kulluhu tabi'un li mashi'atillahi tabaaraka wa ta'ala wannan duka yana ban ganin damar Allah ne akwai bambanci tsakanin mashi'a da mahabba wasu idan sun zo irin nan gurin suna cewa mata sha'una ba komai kuke so ba sai abinda Allah ya so a mashi'a ganin dama daban so daban akwai ababen da Allah yayi suna tafiya a doron ƙasa haka yake dama amma ba haka yake so ba wataƙila za ku ce kamanya ganin damar Allah ne ya halicci kafiri a doron ƙasa amma Allah yana san kafirci a bai san kafirci amma ganin damar sa ne ya halicci kafiri ganin damar Allah ne ya bari a wannan kashe-kashen amma wannan kashe-kashen da ake Allah yana san shi bai san shi saboda duk abin da Allah ya ga dama yake gudanuwa bane kuma yake san shi akwai abin da ya bashi ya gudana haka amma ba bai san wannan abin ba abin so bane a gurin Allah wannan shine karshen suratul takwir sai idan Allah ya kai mu gobe kuma za mu tashi suratul infitar abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh